بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا شدة يومنا وتعمل البركة نار رمضان hijira dubu ɗaya da arba'in da hudu daidai da ashirin da takwas ga watan uku dubu biyu da ashirin da uku a dai wannan masallaci namu mai albarka na ashek abubakar guli da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar goro. muna tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul kasas za mu tashi aya ta saba'in kenan نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله لا إله إلا هو نعم. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله الله شيني الله وكما ما هذا سيني أكان آيوي لسكوتي بدابيو وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يؤلنون sai وهو الله شيني دي الله sai zanto fassara ce ta wa rabbuka wa rabbuka guda biyu da suka bayan an yi bayanin ta farko da bayanin ta biyu sai ce wa huwa Allah shine Allah ma'ana in baka san shi ba kai ne karatu wa huwa Ubangiji nan nasu shi ne mai wannan suna allahu la ilaha illa huwa babu wani ilahu in ba shi ba wannan la ya ce liljinsi nafiya liljinsi isminta ne mushi ba, ilaha bai na khabar ɗinta an shafe shi kaddara wasu shi ne haƙƙun ko bi haƙƙin la ilaha haƙƙun babu ilahu na gaskiya ko na dacewa ko na tantanta illahu wasu shi domin lafazin ilahu ana nufin duk wani abin bunki zai iya zama ilahu rana za ta iya zama ilahu wata ma ilahu ne na yi jam'in su ta ce aliha ababen bauta duk abin da yake bauta a duniya sunan mai ilahu amma wanda musulmi suke bautawa shine allahu ilahun su shine allahu ko kuma kafirai menene ilahun ku akwai masu bauta rana wata taurari mutane mala'iku aljanu da sauransu to me ilahun su wannan abin da ke bauta yanzu kai musulmi ka ce la ilaha babu ilahu ka ga maganar ba za ta gamsar ba inda akwai ilahu da yawa ba ka bane akwai aliha wa qalu a alihatuna khairun am hu to da akwai ilahu da yawa amma an kace la ilaha babu abin bauta sai ka ce bi haƙƙin ko haƙƙun bisa dacewa bisa cancanta illallah illa huwa kenan wayan abubuwan da ake bauta ba bi haƙƙin ba ba cancanta ba amma dai ane musu ba ba ba ana bauta musu gaskiya ne amma sun cancanta ba su cancanta ba su cancanci a bauta musu ba Allah shi kaɗai ne wanda ya cancanci bauta shi sa ake cewa babu abin bauta da gaskiya ko da dacewa ko da cancanta ta ce sai Allah to wannan da cancanta din ita ce ake kaddara ta karka ce babu abin bautawa sai Allah ta ce akwai amma ba cancanta bane la ilaha illallah ai la da bi haƙƙin illallah babu abin bautawa bisa da dacewa illahu huwa shi shiwa ubangijin nan naka da ake bayani wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma su sudurhum wa ma yu'linun ubangijinka shine yake halittar abin da ya ga dama kuma yake zaɓa ya tata ya tankaɗe ya rere cikin abin da ya halitta shi ma ya zaɓa abin da ya ga dama su bayi ba su da zaɓi ma na lahumar alkhiyara sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya tsarkaka gabarin abin da suke shirka da shi sai ce kuma ubangijinka ya san abin da zukatansu suke ɓoyewa da ma abin da suke bayyana wa ne ubangijin nan naka ne ya Allah? sai ce wa huwa wa huwa Allah ka gani shi ne Allah mai wannan sunan Allahu ismul jalala suna ne alam ne na ubangiji ba wani abin bauta duk duniya ko a da ko a yanzu da aka taɓa kiransa da wannan suna alam ne na Allah ma'ana alam suna ne na zatin Allah sunan ubangiji ne in kamar kai ne sai kamar profa na ɗinka ne sunan yankanka sunan da aka raɗa maka ba kwaman namun ba ne allahu sunan allah ne ba mai wannan sunan ba shi ba ko akwai wanda ya taba cewa sunansa allahu ba taba samu <laughs> Wani iyazu billah ba taba samu ba to wa huwa shi ne allah la ilaha ba abin bauta bisa dacewa illa huwa lahu alhamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata gare shi a nan duniya ita ce ta farko wal akhira da kuma ta ƙarshe ita ce lahira ma'ana ayyukan da Allah ya yi a nan duniya da wanda zai yi a lahira duk ya cancanta a gode masa Allah shi ya fi cancantuwar godiya a nan duniya da kuma lahira godiya ta tabbata gare shi a duniya godiya ta tabbata gare shi a lahira dan da yi zalunci ba ya bai wa kowa haƙƙinsa na hukmu hukunci ya tabbata gare shi abin da yake nufi da lahul hukumu shine duk wani sarki duk wani mai cewa duk wani mai fada a duk wani mai mulki a duniya to yakan yi hukunci idan ya hukunci amma yana da ta'aƙi yana da mu'aƙi wanda zai yi cewa bai yadda ba ko san zuciya aka yi ko yana da ta cewa ko zai kai ƙara to shi Allah yana da waɗannan abubuwan babu lahul hukumun la mu'aqqiba li hukmihi la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda yake warware hukuncin sai ce ko bai ba ko kuma zai an kai ƙara ko bai tantanta ba ba wanda yake warware lahul hukmu hukunci wanda za a zartar kuma ba yadda za a sai an bi kuma ko an so ko ba a yadda ba haka zai tafi wannan na Allah ne amma duk wani dan adam ba shi da wani hukum inil hukmu illa lillah <clears throat> idan Allah ya ce yau zafi za a yi zafi za la mu aqiba li in ya ce yau sanyi za a yi ba wanda yake ta in ya ce ruwa za a yi ba kai saka ta ba to amma fa duk wani hukunci wanda ba na Allah ba to sai kaga za a iya warware shi za a iya warware shi kamar abinda Allah yake yi ne kamar yadda zamu ja aya ta gaba dare rana wata sanyi zafi fitowar rana fitowar wata duk wannan Allah ne yake yin su kuma network din bai taba yankewa ba amma na duniya fa yana yankewa sai ka dace ba network akwai matsala an yi karanta fata haƙi zuwa wasan ku a samun kafin su ba wannan sai a duniya amma a lahira yau a ce rana ba ta fito ba ba ne so ko ba za ta faɗi ba ta tsaya tas sai dai Allah ya kan tsaye da network kudin na rana in ya ga dama shi na ke ce ma kusufi don ya tsorata duniya amma sai ai shekaru ai shekaru ba za a ce bari a zuba ido a gani yau rana network zai hana ta fitowa ba zai yi ba turja'un kuma gare shi turja'una za a kawo ku. Za a dawo da ku. wato kullum ba ya cewa tarji'una sai dai turja'una ka shirya ba ka shirya ba kawo ka za a yi kawai kila sai da ka gama fulanin gobe za a yi kaza za a yi kaza amma an shirya kawo ka kuma gurin Allah ba ku ne za ku zaba ba kawo ku za a yi wata ku yau man ترجعون فيه إلى الله قلت يا إلهنا جزاء داود قبول الله فيه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آية كما الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله حنيف ضياء أفلا تسمعون أرأيتم شم كنا جنس da Allah madaukakin sarki zai sanya muku dare sarmadan ai da'iman abadan ya zama a katur ba yankewa dare za a yi ta yi kullum dare kullum dare kai baccin kai baccin ka tashi ka gadari kai baccin kai baccin ka tashi ka gadari farmadan ai da'iman abadan na wata daya aka ce ka biya da ka wata daya ai daren wata daya sai ka sati ne ma ka ce kai kai matsala na ma rana ta fito maganta kuma da ranar za ta ci faduwa ita ma hasken ne izuwa a yi a daren ya zo kana sha'awar ma ka ga daren ka kwanta Allah ya sai ka ji duk duniya nan ta ishe ka a shi rahamar Allah ne ya mana dare wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lilladhi lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun shine tarmadan hayatun tarmadiyya abadiyya everlasting life har abada a sai ubangiji ya sanya muku dare sarmadan ila yau qiyam ba na wata ɗaya ba ba biyu ba dindindin har ranar kiyama man ilahun ghairullah dan Allah wani ilahu ne cikin ilahohin nan da muka faɗa ababen bautan nan a cikin su wane ne ya isan ba Allah ba kaga ashe duk sauran ilahu ne Allah ma ilahu ne amma na gaskiya to in ba Allah ba cikin ilahu wa ya isa ya tekun bibiya ya zo muku da hasken ana dare babu wallahi afala tasma'un to da Allah ba za ku ji ji na sauraro ji na fahimta ji na gane cewa Allah ke tantanta abota mashi ba وانا آية. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه نعم. أفلا تبصرون sun sake tambayar su kuna ganin in ja alallahu alaikum nahara in ubangiji ta'ala ya sanya muku yini sarmadan babu daga kafa har abada yini ne ba ba dare ila yawmal qiyamati daga nan har duniya ta tashi man ilahun ghayrullah wani abun bauta ne wanda ba Allah ba ya tikun bilailin wanda zai zo muku da dare taskunu da ci wanda za ku samu nutsuwa a cikin a shi aikin dare daban aikin rana daban nan laila nan nahara ma'asha shi yini an sanya shi ma'asha a yi gwagwarmaya a fito a nema ke kasan faɗi a nema abin da za a ci amma idan dare ya yi duk inda dare ya yi to sai kowa ya nemi ma'awa ina zai fashe ina zai kwanta ko ba shi da hankali ko mahaukaci har dabbobi sai su nemi mafaka sannan kuma wata dabbobin kuma a lokacin suke samun nutsuwa su fito sawu ya ɗauke su kuma sai su fito su ƙasa gari na wayewa ɗan adam ya tashi sai su koma saboda ba sa shiri da ɗan adam tsoro suke ji kana kashe su sannan kana bacci baka san me yake shigo a gidansa ba baka san tsaka da take yawa ɗakin ka ba halittun Allah daban-daban sai su fito da ya su ya shigo gidanka duk wani abubuwan da da garfin ba za ka wato da rana ba za ka sun sun buya to da haka Allah ne ya sanya wa huwa alladhi ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura wa min rahmatihi ومن رحمته نعم، أفلا تبصرون يتي شن بذاكي دوبا با بذاكي كلو با كلو أنا فهمت نعم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته ينادى رحمته falalarsa baiwarsa jin kansa kautayawarsa wannan abin da ya mana wallahi yana daga kautayawarsa a bisa ɗabi'ar mu da ya sani ta ɗan adam ba zai rayu da dare gaba ɗaya ba ba zai rayu da rana gaba ɗaya ba ja'ala lakum al-laila wan nahara ya sanya muku dare ya sanya muku yini litaskunu fihi shi daren dan ku samu nutsuwa a ciki hankalinku ya kwanta ku kwanta ku huta wani tafta gomin min da shi kuma yinin in kun miƙe ta ku nemi fadlashi ka ba karfe bakwai na yi ka ga gari ya rikici kowa ya fito mai tafiya aiki ma'aikacin banki dan makaranta dan kasuwa kowa ya zaba kafin bakwai din nan da awa biyu garin tsit shiru kake amma zuwa tafas gari ya rikici sai an samu mai ba da hanya yana kai fitar kai fitar ta kowa ya fito wannan rahamar Allah ce ko ba kai ta kame da aikin dare ko koma rana ba aikin rana ta koma dare ba ba za ka aka san abin ba ba za ka juya lamarin ba wannan rahamar Allah ce wani Allah kun tashkurin kuma don ku gode wa Allah Allah mun gode maka to da ka ba wanda ya taba da'awar a duk abubuwan bauta shi yake waɗannan abubuwa wadanda ya ce shi yake yi to shi wannan abin da ake bauta zai zo ya hari in dan adam ne zai mutu kuma a ci gaba da dare da rana idan wata halitta ce za ta ƙare masu bautar ma sun ƙare an ci gaba da dare da rana ashe Allah ne wanda baya mutuwa shi yake sarrafa wannan rayuwa din wala allakum tashkurun na'am ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسمعون نعم ومجد يساك مين توجه معايا كان أبايا تكتن ده بيو ويوم يناديهم رانا ده الله ذكرك فيقول سيسي أين شركائي ina ababen tarayyar taron ina sauran allolin da kuke bautawa kuka ce su ma sun cancanta bayan duk ba wannan halittar ba ba wannan rahmar ba ba wannan baiwar ba ina suke alladina kuntum tazumun wanda ko kasance kuna riyawar su ne ababen bautar ina suke a can baya Allah ya riga ya gaya mana shugabannin batan wanda suke jagorantar batan za su ce ya ubangiji ha'ula gawaina A gawaina sun kama aghawayna tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun fa an yatalihim al-anba'u yawma idhin wa hum la yatasaalun to da ka ranar babu abin da za su iya yi نعم كما الله يتي ونزعنا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله نعم. فعلموا أن الحق حقا لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا دام الشرق دام الصدق دام الأوكو من كل أمة لقى قوة جماعة الأمة shahidan mai mutu shaida fakulina sai mu ce hatu burhanakum ko ku kawo hujjojinku ma'ana wanda suka hana ko bin wannan annabi da bin Allah ɗin fa alimu anan ne za su tabbatar annal haqqa lillah lalle gaskiya da cancanta ta tabbata ga ubangiji wa zalla an ma kanu yaftarun abin da suke kirkira na karya, barin abin da ya faru ma a duniya an neme shi da ta ya ɓace mu ya makance mu wa nazana wa yau ba su min kulle ummatin shahidan alaihi min wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma mun aika masa da manzo kuma ita ce kalmar da bahaushe bin ce amfani da ita umma al'umma kama ce al'ummar annabi al'ummar annabi musa al'ummar annabi nuhu al'ummar najeriya al'ummar mutanen kan kaga jama'a kenan sannan ya yi amfani da kalmar umma yana nufin addini wadda mutane ke bi suka yi ita ce addini ala umma wa inna ala asarihim muhtadun muqtadun mu muna nan akan abin da muka sami iyayenmu a kai inna wajadna abana ala umma mun sami iyayenmu akan wata hanya akan wata aqida akan wani addini shine umma da aka muma mun dole a kai shi za mu koyi shi sannan ya yi amfani da ita a matsayin shugaba abin koyi kamar yadda ya ce inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya zama ummatan shi kadai abin koyi ne shugaba ne wanda ake koyi da shi kowa da kowa kaga sai ce ummatan kuma kalmar ce dai babu wani bambanci ya kuma yi amfani da ita a ma'anar burhatun min zaman hukubatun min zaman wato dan wani lokaci dan wani lokaci kamar da yake cewa wa qala alladhina jaminhuma waddaka ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات هذه جوات wancan da ya fito daga cikin kurkuku tare da annabi yusuf a wanda suka zauna tare da annabi yusuf da aka ce wa da kala ma'ahu sujina fatayan an zo ga sa shi a kurkuku waɗansu mutane biyu su ma sun yi laifi an kawo su sai ya shiga kurkuku tare da su sai nan samari suka shiga kurkuku tare da shi har suka faɗi labarin mafarkin da suka yi ƙala a ma, inni arani أعثر خمرة asiru hufzan ta أراني أحمل min na خبزا ina bisa wili, ina na raka min al musulmi har inda bayan ya ba su labarin musulunci da aƙida kafin ya fassara musu ya zo ya ja hankalinsu a kan addini kafin duk ya mutu kwata ya tusa musu aƙida ta musulunci yake ba su labarin don su fahimci shi waye na ya fi kuma su sun zuka shi illa na ba su kuma biyu kabala ne ya fiye kuma zali kuma mai ma'alama ne rabbi har yi zan yake cewa wata ba su millata abariya ibrahim wa isa haka wa yaƙub sannan sai ya fassara musu mafarkin to da ya tabbatar in sun fita ɗaya mutuwa zai kashe su za a yi da ya ce wa ammal a fa yutlabu fa ta'kulu tayru min ra'si qudiya al-amr alladhi fihi tastafiya wa qala lil ladhi zanna annahu min minhuma sai ce ga wanda yake ganin ya tabbatar shi zai tsira zai kubuta ba za a kashe shi ba sai ce da shi uzkurni inda rabbika da Allah an kafuta ka tambaci labari na ka tuna da ni a gurin mai gidanka da gidanka shine sarki tunda shi mai shayar da sarki ne to an ka fita watan wata rana ka tuna da ni cewa ka bar wani mutum a ku. kar su je su ajiye fayil ɗina su manta da ni su daina ma magana ta ka tuna da ni a gurin mai gidanka amma fa an sahu shaifanu zikira rabbihi fala bisa fi sibili bid'atni a nan sai malaman tafsiri suka ce fa'an tafu shaitanu ko wajen wai tawaye mafi mafi malamai da suka furin rinjaye shi ne ta wanda ya fita ne ba ta annabi yusuf ba ne dan wasu sun ce ta yusuf ce wai fa'an tafu shaitanu sai shaitan ya mantar da yusuf ne zikirar rabbi ya tuna da nasa ubangijin ya ma tsaya yana tuna wani sarki wannan ya janyo masa falaje ta fi da da sai zauna a kurkuku tsawon wata shekaru wajen har guda takwas zuwa tara da kai tsaye Allah ya tuna kenan da rikini ya tuna da shi ya fita haka wata ka fassara amma sai yi ce a ai shaidan bai fiye tasiri ga annabawa ba ba an sahu shaidanu shaidan ya mantar da wancan mutumin yadda ya fita sai shaidan ya mantar da shi bai tuna wa mai gidan nasa sarkin ba kira rabbihi wannan ya janyo sai ya ka sai ya zauna a kurkuku a asiri kama da ubangiji ya kaddara zai fita wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simani يأكلهن سبع إزاف وسبع سنبلات خضر وأخرى ya يسي wannan mafarki da yayi wannan mafarki ne zai faru kaga sababi ya zo shi wancan da ya zauna da shi a kurkuku wani lokaci ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقول إنما يحدث على يوم يأتيهم كاغا سي أنفاني دا أمة ولئن أخرنا عنهم إذا مكدن تجا مصطفى أنا تزوى كاغا إلى أمة معدودة معنى الأمة دون لوكت نمكم معنى الأمة جماعة الأمة ونزعنا don nuna cewa ubangiji da gaske zai turo zai fusgo za a ɗauko daga kowace al'umma shahidan mai ba da shaida aka ce shi ne annabin wannan al'umma kai ba ya ce ka zuwa ga wannan al'ummar ba kaza kaza kaza da sauransu wa yau na ba su min kulle ummatin shahidan alaihi mai ba da shaida a kan to nan ma Allah zai fuska to idan annabin ya zo ya ba da shaida cewa na gaya musu na isa musu fakoli na sai ubangiji ya ce sai mutum ha to to ku ku kawo hujjojinku da suka hana ku bin annabin da bin Allah alimu annan ne za su tabbatar annal haqqa lillah gaskiya ta Allah ce shari'a ta Allah ce bauta ta Allah ce wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suka kirkira na ƙarshe ya sai ya fashe ba za su iya mai da shi hujja ba نعم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم نعم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة نعم قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين نعم إن قارون كان كألا يدفون سابا لباركما يتلل قارون كان من قوم موسى يا كسر جيدك سمتان موسى فبغى عليهم سيمت ذلك wa atainahu min al mun kuma ba shi daga taska taska taskoki ma inna mafatihahu ma dinna mawsulat adadin abin da wannan taska ta kai mabudanta kif ki din da ake bude taskokin sosodinta latanu takan nauyaya tafi karfin bil usba da gungun jama'a jama'ar ma ulil kowa masu ƙarfi ba ta balin su ba iz qala lahu qaumuhu sanda mutanen sa har suke cewa da shi la tafrah ka daina annashawa irin annashawa ta mai nuna girman kai da ita inna allaha la yuhibbul farihin Allah ba ya san masu nuna alfahari irin na annashawa da ke nuna alfahari a Allah zai ƙaunar su wasu malamai suka ce dama shi ƙaruna yana cikin wasu suka ce yana cikin dangin annabi Musa shi ne min ƙaunin Musa kaumu mutanensa Isra'ilawa amma daga ƙarshe sai fita daga cikin su yayi zalici. sai ya koma yana yi wa fir'auna aiki <clears throat> yana yi wa fir'auna aiki kuma Allah ya haɗe sunansa a wani guri wa qaruna wa fir'auna wa hamana manyan jigajigan arna ne aka yi lokaci guda kuma duk suna aiki a gwamnatin fir'auna shi hamana dai babban wazirinsa ne babban wazirinsa wanda yake cewa da shi ibn li sarhan ya hama ibn li sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni min al wannan babban madirin ne da kuma karuna shi ma yana daga cikin jigajigan masu kuɗin gwamnati to amma waɗansu malaman tarihi suna faɗa to asalinsa talaka ne Allah ya azurta shi sai ya yi wa annabi Musa sharri da kadafi da haɗin baki aka ce wai da wata karuwa ta zo musu sharri ashe karuna ne sa ya ce zai yi jingari ta zai biya ta zai ba ta kaza zai ba ta kaza in ta kunya ta annabi musa to da ka ce ya bar dangin annabi musa ya koma kusa da fir'auna to shine nan Allah ke faɗa kana min qaumi musa baba fa ba alaihim al-baghy zalunci مدى زالنتي تنتاجها الضار بيوم قل إن ربي حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغية إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفهجاء والمنكر والبغي ذلك madar zalunci shine bagai ka zalunci mutum bai ji ba bai gani ba hada zulmun bagai kenan ba baga alaikin sai ya zalunci a cikin ya shiga cutar su ya shiga neman waɗanda talaka wanda ake kashewa haddi shi saboda Allah ya masa arziki Allah ya ce wa na ku karuna mun bashi kaga Allah ne bashi wa atayna mu muka bashi min al-kunuzi kanzu kanzu shine taska in suna da yawa kunuz taskoki daga cikin taskoki mun bashi ma inna mafatihahu abinda sai da ta kai mabudai mukullai na bude taskokinsa da ya taskance a storinsa da tanu ojil usba sukan nauyayi sukan fi karfin gungun jama'a lafazin usba malamai suka ce yakan fara daga goma har zuwa arba'in inna ladina ja'u bil ifki usbatun minkum akan ce usba akan ce isaba kamar da annabi ya kalli jama'a tare ranar yakin badar ya ce allahumma in halakat hadhihi al isaba min ahli al islam lam tu'bad fil ard Allah idan wannan yar jama'a ta halaka aka halakar da su to shi kenan fa da kyar za a bauta maka abin don haka ce ba jama'a da za ta iya wa har arba'in to ka kaddara ko da mutum goma ne ko ashirin ko talatin ko arba'in ɗin a ce ku je ku ɗauko makullai na buɗe su so ɗin karuna da kyar za ta ɗauko Allah ya ce sai sun sha wuyar ɗaya me kake da san wannan kibin yawan siyaya? yaya yaya girman su ɗin daban-daban wane mai kuɗi ne yau a san da yake da irin wayannan mukulla ko a duniyar masu kuɗi ko da yake kuɗin yanzu ya koma yanzu ba wai ana kallon karara ba ne ko ana kallon kashi na kudi ba a in ka ce masu kuɗin duniya ai ba wai kashi ba ne a ajiye wata abubuwa ne ake kallo wanda ake la'akari da shi na abin da suka mallaka na wanda ya fi zai tsada a duniya irin su gwalagwalai sha ta waye kudi a duniya wani za ka ga yana da girman girman biwa elephant duk ta tabarci an yi masa yana ajiye da ita a cikin bankin duniya cewa dukiyar to da ka ba kashi ne na kudi da za a zuwa kirga a nan ba ce kawai yadda ake so ka zama yanzu ka kawo shanin ka ka kira ce to kawo a kawo ɗinka sai mun kawai sai dai ga nan bozi kawai da ba bayan tura man da biyu a cikin akawun ina suke shi da ganta ba masu ƙarfi a ce ku zo ku daga ci din ku je ku bude wallahi sai ya yi musu nauyi wannan qur'ani ne ke ba da wannan labari la tanu bil usbati la tafrah haruna ka daina alfahari ka daina ji da kanka ka daina nuna kai wani ne inna allaha la yuhibbul farihin Allah zai san masu cika baki da alfahari da ganin cewa karfin su ne musu arziki to da ka kullun ka rika danganta haza min fadlillah haza min fadl rabbi falala Allah ce wa laula fadlillah alaikum wa rahmatuhu ba dan falala Allah ba da ku kasance haka na'am وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك نعم. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة cikin abin da Allah ya baka na arziki ka nemi gidan lahira kuma da shi ba cewa aka ce karka ji daɗi ba wala tanta nasibaka min ad-dunya rabanka na duniya ka tanka na duniya ma ba ce ka manta da shi ba kana buƙatar ka ci kaza ka sha kaza ka daura kaza ka gina kaza ka zauna ba hana ka ba kar ka manta da ka na duniya amma ka nemi gidan lashira wa ahsin ka rika ihsani ka rika kyautatawa kama ahsana Allah ilaika kame da kai ma Allah ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ardi ka daina neman barna a bankasa inna Allah la yuhibbul mufsidin ubangiji ba ya san almufsidina masu barna ko masu san yi barna a nan suna tunatar da shi cewa in Allah ya hore ma abin duniya to ka ci ba neman lahira shi. ta hanyar yin zakka ta hanyar taimako ta hanyar gina sadakatun jariya a rayuwarka ta hanyar wakafi abinda in ka mutu zai rika binka da kyautata wa al'umma da abin da zai amfani al'umma wallahi wasu Allah ya mutu irin wannan bai ma akwai wani ba Allah a nan can waje da sun sabo wajen ranar da ake fada wajen gidan jila ake cewa wanda ya gidajen na wallahi duk abu da ya shafi ci gaban unguwar ba a ma tambaye shi ba zai tambaya a kona abu da ya harkar wuta ce harkar mai kwanan ne ya ba da kuɗi a sai a jara wani masallaci inda za a fi gaba da yin sallah idan azumi ya aka yi masa fanti aka yi kaza aka yi komai ko ba gurin ce zaune ba amma duk abin da aka nema menene na ci gaba ke nema wani lokaci da kansa zai waya unguwa kuma ko nawa ne a gaya mishi zai yi mutanen gwata da gaya da irin wannan in Allah ya hore ma wata jiki ma a taka lahu a darar akara a nemi gidan lafiya in ka bayar ba zai rage ma komai ba ba zai sa kai talauci ba sai dai mutuncin ka ya karo to da ka yan uwa da dangi na kusa da na nesa abokan zama abokan mu'amala abokan ibada da ake zaune da su duk wanda ka fahimci yana da bukata a rika taimaka mu addinin ka na da bukata marayu din nan wane ne abubuwa wani ma ba san tambaye ka ba me ake da bukata me ake so in yi je ka kai kaza kuri kaza suna kan bohol suna kan rijiya kuri kaza suna bukatar kaza wata za ka ga suna kawo magana ba ma sai ka rasa wa za ka gaya wa irin wannan wani ya zo ya tambaya ga sunan birjik sai ba ma kudin ake so wallahi akwai kuri kaza ga abin da ke bukata me za ka iya kanka kace maka in ka mutu sai ka ce wallahi rama duk dukiyar ka ma lafiya ka tura duk dukiyar ka to amma Allah bai hana ka ka ji daɗi a nan duniya ba tare da alfahari ba ba tare da zalunci ba ba tare da almubazzaranci ba wala na nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka rika kyautata kamar da Allah ya kyautata ma ba Allah na nufin cewa kai kadai yake so ka ji daɗi ba dan wani ya ɗauka kamar shi kadai Allah yake sauran mutane kamar Allah bai san wannan kullun samu da kake kullun samu to abincin wasu ne ya ce sai biyo ta hannunka aka jaraba ka da su karka ta ba su iya nema ba ko ba su karatu ba ne ai ni idan na yi karatu ne kamar yadda zamu ji shi ma tsaruna abin da ya faɗa ce nan da yake قال إنما أوتيته على علم عندي نعم أولم يعلم أن الله قد أحلف من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال سيقالوا لي إنما أوتيته kun ga arzikin nan kuɗin nan dukiyar nan an bani ita ne ala ilimin indi saboda wani ilimi da na da shi na yi digiri na tsaya na yi ko ba haka ce cewa ba sai da daga ƙarshen biro ba wahalar da ban sha ba akan boko sannan Allah ya mun kuɗin nan kuma rana zai ka zo ka ce baka to da ka wani yana ganin wannan ilimin da ya samu kuma da ilimi ne abin da shugaban kasa yanzu da bai zama abin da zama dan bai fi kowa ilimi ba ko ya haka wata obasan zama ya faɗa Ita da ni da atiku ba ni da gari ba kuma mu ne shugabanni masu a atiku bai yi digiri ba Ita ni ma ban yi digiri ba duk digirin da aka ba su irin na girma din na ni, ka riga ka girma kuma sai dai watan jami'a ta baka digirin kaza digirin kaza Ita ma ban yi digiri ba ya amma kuma mu shugabannin Najeriya ka gani so da haka abin ba ilimi ba ne. sa'a sai tsallaki ne kawai in Allah ya taimake ka sai ka ga wallahi kana secondary level ma sai ka namo siyama musamman siyasa ƙarya ƙarya ce shi ilimi ana yin sa ne kawai a matsayin sababi da kuma yana da amfani ko da ba za ka yi aiki ba ilimi yana da amfani kowane iri kuma ba a san inda rana za ta faɗi ba ƙila nan gaba ya amfani ko yaya kuma yanzu in ana maganan boko ma dai kai ka san yanzu ƙarshensa ya zo ko zai zo ma shi kansa shugaban kasa ce a daina karatu don a samu aiki babu kowa dai yi karatu sau da ka kalli yan gaba ka kalli yan gaba yan gaba da kai mutane nawa ne suka yi graduation daga jami'a na shekaru daban-daban amma har yau wasu na nan ba samu aikin ba to abin sa'a ce kawai ba ana nufin kar a yi karatun ba kar a yi ilimin ba a a yi dai da kyakkyawan niyya da kuma fatan in Allah ya sa ya zama sababi shi kenan in bai zama ba dama can ni na ga dukanci a gidanmu ni dama can ga sana'ar da muke kira muke a gidan mu. ka ci gaba da yi karka manta da ita ko kuma ka koyi wata sana'a dama ɗinki ake yi dama kaza ake yi idan waccan aikin ya samu fanima to amma wallahi ko me ka zama karka ɗauka wannan ilimin ne ba to in ka duba tafsirin malam abubakar ne yace ala ilmin yace an ce yana da ilimi na technology irin nasu na zamanin ko ilimin sayin ko ilimin kaza an ce yana da shi ma'ana kamar yana ganin wannan ilimin yadda za a kira kaza yadda za a kirkiro kaza kamar shi ya bashi amma Allah ne ya ga dama amma duk da haka ilimi kamar yadda muka ce yana da amfani kuma yakan zama sababin arziki musamman ilimin da zai zan so kullum mai istimirari wanda yake ci gaba ake jaddada shi yanzu kaga ai yana daga abin da yake kawo kuɗi a duniya ilimin da zai ranto kullum yana kirkiro sabon abubuwa da duniya take da bukata saboda ke yanzu waɗanda suke kirkiro ya ake data ya ake communication din ya ake kaza ya ake kaza duk kullum kudi suke samu a duniya kana cikin bankuna wannan ana a banki kaza banki kaza banki kaza sai wasu suka kirkiro kawai banki wanda wallet ne na application kawai su ba sa bukatar ma shi gini in suka yi ofishi ɗaya ma kila a Legas ko a kaza ya isa application mai ilimi ne amma yau za ka zo ka bude za ka zo ka bude miliyoyin mutane yanzu sun bude suna tazar ku kuɗi kuma alal akalli ko iya wani ATM ne suke sayar muku da suna ba da shi kyauta yanzu sai ka saya musamman yanzu da ba network sai ka je na jaiz babu na tatidin babu na uba babu na wata tsiya babu da ka je na ofis sai fitar maka dai dole ka bude ofis in mutane suna jin tsoro har sun koma kan shi wani kuma ya ce ai wahala su da ɗan dubu biyar ya isa ɗan dubu goma kar ka zuba sama da haka za su gudu da kuɗinka to wallahi wani ya ce ya zuba miliyan biyu ko ba abin da aka yi banki ne suna da rijista suna da komai gwamnati ta san da su ciwon kai kudinka ba zai ba sai da in wata hanyoyi ne ka bi aka kira ka aka yi maka 410 kawai aka fice ka amma ba inda kudinka zai bi to ala ayyata hal wallahi ilimi dan Allah mu da muke zaune haka mun samu wannan karatu mun samu wannan kudin yana shigo mana to a ce kullun tunanin mu ya bude ya za a yi kowa ya bukace mu da arna da musulmin da kowa da kowa ya zanto dole sai ya bukace ka nambobi ne ga shi za ka sayi katin waya yanzu ka kirkiro lambobin da kanka ka danna za a yi ma wani na ɗaya in ka sa shi a ce to in ka sa sau biyar ko sau biyar ne ko ne. za a ce za a rufe layin naka ba lambobin da za ka shigar in ba wanda suka tsara maka suka sa shi ya shiga cikin kwamfuta nan sisi ba kuma ko da ka ci wallahi za su gano sai ka samu matsala dole sai ka je ka sai nasu ilimi ne ya za mu rika samar da irin wannan ilimin wanda duniya za ta karu da mu kowa da kowa to amma kullum mun tsaya a iya sana'ar da kila a garin kuma wani bai san da ita ba kila to da ka kullum ana son musulmi sai masu ci gaba masu kirkiro ba yanzu kwanan nan wata kafira ta fito a cikin warkuta da rashin tarbiyya da take yi tana zagin ainihin wato sahida a jingin na jos ta zo tana zagi su hada tsinuwa ita a haukanta sai take cewa ai kiristoci ne suka yi kaza suka yi kaza jirgin sama nan da kake hawa ka je maka kiristoci ne suka yi shi kayan sautin nan wane ne gsm da kake rikewa kiristoci suka yi wa ya gaya miki kiristoci ne suka yi jirgin sama ma musulmi ne ya fara yin su a duniya tunanin ma za a tashi sama wallahi musulmi ne ba ta karanta tarihi ba ne sannan kuma baya nufin duk wanda suka yi kiristoci ne akwai kafiran da ba addinin shi suke bi ba to amma ala ta hal namu ne na musulmi inda mun bi da shi ta hanyar da ta dace harkar magani sai ibnu sina din duk su suka fara tunani musulmi ne fara medicine a duniya dama da muka kwanta muka yi bacci ne shi sa har suka ɗauke suke canja masa sunaye sai su fito da shi a wani salo ana musu tafi ana ganin cewa sun ci gaba mu da Allah ya mana wata ma'i za ta lafafi duk wannan da ya ce kudin wallahi da sama ake haɗawa za ta lafafi mala abubakar gumin ka karanta tafsirin sai sai Allah yana nufin ci gaban duniya ne don yana daga sababin da ya sa ya samu kyauta a gurin sarki sai wata ma izatul hubuki da ya fassara sai tauraron dan adam yadda za a samu network na kaza za a samu kaza za a samu kaza duk wannan ci gaban duniya wallahi ta hanyar sama za a same shi sama mun yi bacci to sai ce wai ilimi na ne ni qala inna ma utituhu ala ilmin indi Allah ya ce awa lam ya alam ya manta ne bai sani bane shi karuna anna Allah kada ahlaka min qablihi min al-quruni kafin yazo Allah ya halakar da wasu daga cikin karnoni karnoni man huwa ashaddu minhu quwwa wanda in karfi yake ji wallahi akwai da sun fi shi karfi wa aktsaru jam'a akwai da sun fi shi tara abin duniya abin da ya tara na kuɗa akwai wanda suka fi shi duk abin da yake takama da shi wasu sun yi sun wuce wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun kuma wannan suka ce adafi mai tambaya sai da Allah yake yi a kai kuma yana tsammanin bai sani ba cewa mujirmai masu laifi Allah ba zai tambaye su ba ba za a tambaye su game da laifinsu ba kenan wala yus'alu an dhunubihim al mujrimun ba za a tambayi masu laifi game da laifukansu ba dole za a tambaye su da haka in yayi laifi ko wani yayi laifi ko na yi laifi ko kowa yayi laifi in ba Allah ne ya fi maka sai ya tambaye ka game da laifinka ai bai sani ba bane cewa wala yusalu an dhunubihim al mujrimun lokaci yayi Ba fa kharaja ala qaumi to za mu tsaya nan insha Allah za mu ji abin da ya biyo bayana daga kissar karuna karatu na gaba wallahu ta'ala ala a dangane da kuɗi da aka samu na marayu a karon an samu dubu goma sha shida da ɗari biyu sannan wanda aka tara kashi akwai dubu biyu da hudu da tas'in da atamfa guda goma sha biyu allah ya ba da ikon musamman